Gwamnatin tarayya ta yi gagarumin nasara na samar da alluran rigakafin cutar sankarau wa ƙananan yara. Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane fiye da dubu goma ne ke kamuwa da cutar sankarau a Najeriya a kowace shekara, yayin da fiye da dubu ɗaya ke rasa ransu da cutar ciki har da ƙananan yara. Kan haka gwamnatin tarayya ta samar da allurar rigakafin cutar sankarau don kare yara daga cutar ta kuma haɗa shi cikin alluran rigakafin da ake yi wa yara. Jim kaɗan bayan ƙaddamar da shirin alluran rigakafin sankarau wa yaran, shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop ya ce manufar allurar rigakafin shine ya kare yara daga kamuwa da cutar sankarau. Yaranmu yanzu da suna nan watanni tara za su za yi musu wannan rigakafin kuma idan kin zo kin duba kwanake kafin yanzu dai babu wannan rigakafin kuma yaranmu suna mutuwa da wannan ciwon don ya faru da kwana ɗaya biyu ciwo zai iya canja amma idan ya zo yanzu ko ciwon ya zo zai zo da sau amma me jihar plateau take so ta cimma a wannan alluran rigakafi idan kin duba su kauyuka wani lokaci ma kafin a kawo yaro cikin gari idan ciwon ya fara ya lati amma kin ga yanzu nan idan an iya yi musu wannan rigakafin ko miyaya dai kafin a kawo su ciwon ba zai sanani ba za a iya maganta shi. Amma ana samun yawaitan cutan sankarau a nan jihar Filato ne? Eh ana samu kamar IDP camps an taru a wuri daya inda kuma akwai zafi kamar su Southern Zone don idan ya fara ta wurin su Lantan, su Shandam da su Kwanfan da su Mika yawanci ana samun yawancin wayan a ta wurin ne. Yanzu kin ga yanzu inda wannan abun ya fara kin ga yanzu abun zai ɗan ragu. ina shawaran ka ga musamman wuraren da suke kin karban alluran rigakafi duk dai wanda za mu samu za mu yi zama idan kin zona kafin ma wannan launching din mun tura mutane ma'aikatan mu sun zaga duka local government din an zo da su sarakuna da su malaman addinai da zuwa duk an zo na an yi magana wannan abin ba wani illa. Shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miyapkop. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut ya ce Najeriya na ɗaya daga yankunan da al'ummar ta ke kamuwa da cutar sankarau don haka ake neman mafita kan cutar. Shi wannan al'uran in an ba ma yara shi zai taimake yara domin kada ciwon sankarau ya kama su. Zai kara musu karfin jiki don su yi girma da kyau kuma kwakwalon su ya aiki da kyau kada su samu wani damuwa su girma. To amma menene karfin jiki da yara za su samu daga wannan allura? Eh, kisan wanda suna samun eh, ciwon sankarau wasu zauna suna ta ciwo suna eh, eh, kwakwalon su zai samu damuwa wanda yanzu sai girma bai ba su ilimi ba wasu ma za su mutu ma wasu kuma kafa ba zai motsi da kyau ba zai ba karfi a kafa da sauran amma suna samun wannan rigakafi na men a din ba su samu waradan don waye ba. Dr. Martins Azgut kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau. Wasu mata da suka gabatar da 'ya'yansu aka yi musu allurar rigakafin sun karfafa sauran iyaye da suka 'ya'yansu. Sunana Rejoice Joshua Balon. Ina son karfafa mata su kawo yaransu a musu wannan rigakafi na sankarau. domin yana taimaka ma yara ta wurin abubuwa da yawa don akwai cuta masu yawa yanzu so in an musu wannan eh, allura in an musu wannan allura din zai iya taimaka a wasu cututtuka din na ummi aliyu ina kira ga yan uwa mata da su yi kokari su kawo 'ya'yansu wurin wannan rigakafi na alluran sankarau da sauran cututtuka saboda neman kariya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya